albarka sani zangon daura alhaji sani zangon daura sani ba yaro ba alhaji sani zangon daura ya kasa ita ba yaro ba alhaji sani zangon daura yanzu sani ya wuce yala. alhaji sani zangon daura Yala kula ka ni zangon daura in ishe sani in gaida shi alhaji sani gashi na na zangon daura in ga 'ya'yan ke in ga gaida su. Alhaji sare zangon daura. In ga yayyan na zangon daura. Alhaji sare ina son ka zangon daula. Alhaji sani zangon sani dan masani kanan walle. Alhaji sani zangon Muhammadu mai daraja na salikin daula. Alhaji sani zangon daula. Sa'an nan sani yana dan yaro, kankanan shi yana dan yaro, sa'in nan yana makaranta. In ya fito makaranta, in talibe shi, in roƙe shi. bani abin ka na zangon daura ya ce alma kiri mabaraci mi zan ba kaman man shata ai haji sani zangon daura ni alma kiri mabaraci mi zan ba kaman man shata haji sani zangon daura to alma kiri mabaraci yau ya girma ya zama malam sai lallabo in amsa Ai haji sani zangon daura ma ya zama malam sai lallabo in amsa. Alhaji sani lambar daura. Alhaji sani na gode ma. Alhaji sani lambar daura. Alhaji sani zangon daura. Alhaji sani lambar daura. Malam bala dan audu dan masani kan mata walli. Alhaji sani lambar daura. Ah, dan masani kan mata walli. Alhaji sani lambar Alhaji Sani zangon daura. Alhaji Sani zangon daura. Ban je kan Allah. Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare